والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندير لا أهميك دلن شرم بكرة لوجه ذو القعدة إجراء بقية الهدوء wanda ya dace da daren daya ga watan agustus a 2019 maratan ukura allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatunmu na sharbain al-aqil da kuma al-aqidatul wasatiyya ba mu gushe ba a wannan littafi namu na shari'in maraƙil mana cikin babin al-mausul mausul al-asma da mausul al-huruf karatun ba zai fara لما لتاجري كتوى بسم الله الرحمن الرحيم وأما الموصول الاسمي أهدني وأما الموصول الاسمي أما شي موصولي نسونا ومن قصة تندى مكفارة من بعد ما نبغلها نيكم الموصول الحرفي وأما الموصول الاسمي أما شيء موصول نسونا فعلى هرفي فالذي للمخرج المذكر حين الذي للمفرد المذكر لمفرد مذكري مثل ɗaya namiji واتو اسم اسم اسم موصول فاشين الذي والتي لكما والتي هو التي للمفرد في المؤنثه لما تجودا مثال ذات شيء يا الذي وهبني كتابا بالامس يا الذي وهب لي كتابا بالأمس والمن لعباد للتالي جيا يا رب والمن أشن المسؤول الذي هاكما كلا يتشوى جاءت التي وهبت لي كتابا بالأمس wannan wato wacce ta ba wannan ko wannan ko haka ina hausa ina jin babu banci wannan da ta ba ni littafi jiya ta zo almuhim alladi ismul mawsul ne للمذكر المفرد التي اسم الموصول للمؤنثة المفردة واضح فإن سميت أسقط الياء الذين كذا متنبذاكين إلا ينظر أنه كما يدسوه كثير متانيون من أي جاء اللذان كف وهبا لي كتابا بالأمس yanzu ba ka yi tasniya ba kenan allazi din nan kama da shi biyu mutum biyu maimakon mutum daya to idan ka biyan tashi ko ka biyan tashi shine ma na faɗi za ka naita me ya faru me za ka yi abin da zai faru shine asqatta biya wannan yaɗin sai ka sarayar da shi sai ka ka da shi sai ka yi watsi da shi sai ka share shi sai ka cire shi wadu ba za ka ce allaza ne ba a'a sai ka shafi yaɗin ka ce allaza ne an gani ka kawo alifu tasmiya wadu shi ne mana a tsaftar yawon وأثبتت مكانها بالألف أبجر وانا يا لتشاري سيك تبسر دا ألف في حالة الرفع إذا كان مقال الرفوع عرفت جاء اللذان من اللذان أنا مرفوع سبو فاعل والفاعل marfu'un abada saboda haka wani allazi muhallil muhallil ras to ka shafi yadin alif za ka sai ka نحو اللذان كما يجب لنا مثالي نحو مكم التي ذاك شيء اللتان ذاك شاف يادين نحو ما شيء كتيمي اللتان wato ja'atil latani domin su suna wannan allatani wal halatu ma zikr fi mahalli raf'in li'annahu fa'ilun wal fa'ilu marfu'un ko sannan wa bil ya'i idan ka shafe ya lokacin da za ka yi tasmiya نا الذي هنا التي كشاف يد لو كنت تسميها تو اذا اهالي نسباني فو اهالي جراني سكاو يا الف ذاك كاو اهالي الرفعة سنن يا ذاك كاو اهالي دي هال النسبة هال الجرة فيني معناه وبالياء sai ka kawo ya fi halatayin jarri wannan su a halin lukan nan biyu na jarra da nasba fatakulu suka ce alladaini allataini misali ra'aitu alladaini wahaba liyal kitaba ko wahaba liya kitaban bil amsi ko wahaba liyal kitaba bil amsi المهم رأيت اللذين رأيت فيل وفائل اللذين مفعول به والمفعول به منصوب أنجاني تدعوا منشي اللذين هو اللتين ذاهزوا في هالة النسب هو في هالة الرسل ينظر منشي رأيت اللذين هو رأيت اللتين kaga wannan fi alatin nasu bai ko marartu bil ladaini bil ladaini wa haba li al kitaba ko marartu bil lataini wa habata li al kitaba wadi idan kace marartu millatayn kaga مرات فيل وفاعل باللتين اللتين مجرور ب بحرف الباء عندنا إنا علامة جر وعلامة جر جره هنا الياء سوى لهك يا إذا أكشاف يم أثلي ما الذي كون التي شيكي وتلك هال النس بعد هال جرة هذا ألف شيكي وتلك هال رفع عندنا فو طيب. هل انت هال هال تسمية ذات ألفكم تمنكم أقوينون اللذان كو اللذين akwai Allah ta ni ko Allah ta yi ni duk akwai ni nun nun din nan yana da hali biyu shine anan mai littafi yace wa in shi'ita shaddatta nuna in ka so ba dole bane in ka so kai wa nun din nan shadda ka ce za allazani an fahimta ko ra'ayatul lazaini ko marastu bil lazaini ko ja'a allatani ko ja'atil latani ko ra'aytul latani ko marastu bil latani wadi ya shadda kan nun menene yasa za mu shadda kan nun akwai dalili eh malaman na suka ce eh idan kai shadda kan nun din ka ka ƙara wani nun ne ko dama shadda na bukatar na nufin harfa biyu to wannan nun za a ɗauke shi a matsayin shine musayar asalin ya na kalmar da ka shafi an gani abu ubaid abu ubaidillah a yadda ko a أفوت يا هفتاك يقولي كوا بعد أموال أي بلا برك الأوكاد يوابا قريب يوم وإن شئت إن كاثوا شددت النون كشدد نون كيو النون إن شدد نون من التثنية إن كيو kai shadda wa nun ma'ana ka ƙara sabon nun wannan sabon nun da ka ƙara zai zamanto tsiwaban anil ya ilma hazufa zai zamanto musanya ce ga ita wannan nun za ta zamanto musanya ce ko nun inna zai zamanto musanya ne ga asalin ya na kalmar da ka shafi faƙulta a wannan lokaci sai ka ce allazani allatanni Waƙat qad quri'a haƙiƙa wannan luga ta zo cikin wata ƙira'a a ayan nan da Allah ke cewa wallazani a tiyani hamin kuma fa'azuhu zuma. suratun nisa a cikin ƙira'o'in da suka zo cikin wannan wuri abin nan akwai mai akwai wani ɗin shadda maimakon wallazani sai a ce wallazani ya atiyani ha minkum huma an fahimta? to kun ga tun a farkon babi a cikin baituttuka uku da ya kawo ya yi maganan ta hmm? كما هكذا تمام شيكي نمبر 2 مجلد 3 ويجوز التشديد ايضا مع الياء har yanzu yana halatta a yi tashdidin tare da yama duka huwa mazhabul kufiyin fa taqulu allazayni kamar da na muku misali ko allatayna ko allazayna allatayna wa qad quriya rabbana arina allazayna wadi بتشديد النون وهذا التشديد وأن تشديدي نون ba kan ismul musul na allazi da allatai kawai ya tsaya ba lokacin da suka zamanto tasmiya a'a yanzu aiban ta tasmiya ce za wanda yake ismul ishara domin ka ce ha za ai lafuza biyu ne ha dinnan harfar tambi sannan za ne ismul ishara ko za namiji ta mace isma'il ishara hmm? ismail ishara fatakulu nan ma zani da tani wa kazalika kama aliya haka nan ma a lokacin nasaba da jarra su ma kana iya yin shadda wa din ka ce zayanna da tayanna wa huwa masabul kufiyin wannan shine masabar malumin kufa a wannan lokaci kuma walmaksudu bitashdid abin nufi da shadda da kai da ka kawo ƙara nun nan kuma an ya kona awa iya ban ya zamanto musanya an al'alifin mazufa game da alifin da ka shafi, domin za ha za ha ta ta da za kawo alifin tasniya ka shafi alif ɗin hmm? to idan kai wa nun din nan shadda kamar kana musanya sabon nun din da wannan alif da ka shafi kun gane kama ta kaddama daifin ladhi wallati nan za mu tsaya watakila ma yi yawa bari mu maimaita wa ammal mau ko da yake ba lokaci kuma na eh ina ga shi littafin nahun nan ya cancanci ya zamanto rana ɗaya ranar da ake yin su shi kaɗai ne na jin za mu mai da eh, a jirgin wasaɗiya ko ran litinin shi ma a zai zamanto muhimmanci a gare mu nan gaba هل ينظمه أم فهمت بلي ما يمع تاكو وأما الموصول الاسمي أما شي موصول نسرنا فالذي شيني الذي للمفرد المذكر مفردين مني والتي التي للمفردة المؤنثة فمفردة مؤنثة فإن سميت إذا كادي انتا أسقطت الياء في كثر يديا وأتيت مكانها كذو وكاو أبي جرنتا بالألف وتكذو دا ألف أبي جرنتا شيني أي فأتيت بالألف مكانها شيني مرام فأتيت مكانها بالألف أذلنت فأتيت بالألف مكانها أي في مكانها وأتيت تزود مكانها وأتى بجرنت الإنم بالألف لألف في هالة الرفع هال رفعة نحو اللذان واللتان وبالياء كزود يا في حالتي الجر والنسب halolin nan biyu na jarra da nasra fataƙulu ka ce allazaini wallataini wa in shita in ma ka ga dama Shaddattan nuna sai kai wani ɗinnan shadda iwaban an iliya'il ilma, fate a matsayin musayar ko musanyar yaɗin nan da aka shafe faƙulta ka ce allazani واللتان وقد قرئ قراءة تاذو كو أنكرم تآيا نندا واللذان يأتيانها منكم دا واللذان يأتيانها منكم ويجوز التشديد أيضا هل ينغشد هلتا مع الياء تاردا يا وتعلوقة المسبر جراكينا wannan halacci shine wa huwa masabar kufiyin shine masabar kufawa fa ta kulu ka ce Allah walla wallatayanna wa qad quriya wannan luga ta zo cikin qira'ar rabbana arina allazaini wanda sai a karanta rabbana arina allazainna da tashdidun nun da yawan innan shadda وهذا التشديد وأن شد وشد داور يجوز أيضا لنا هلتا التهري ينزو في تسمية ألوغة بيونتا ذا لتا اسمي الإشارة سنة النبينا إشارة فتقول سيك الشيء ذاني وتاني وكذلك مع الياء هل ينزو وأن شد تنون a lafazin za da ta har yanzu wato idan ya same su lokacin nasba da jarra kenan yana halatta a yi wa nun shadda fa ta kulu sai ka ce zayanna da tayanna ko masabul kufin har yanzu dai wannan ita ce masabar kofawa wal maktudu bi tashdid abin nufi da shaddada nun a lokacin da aka yi wa eh, abin nan ta da za ismail ishara tasmiya shine an yakuna iwadan an al-alif al-mazufa ya zamanto musanya da alif da aka shafe kamar ta kaddama kamar da yadda bayani ya gabata a lokacin da muka yi magana kan allazi da allati kun akwai mai tambaya na eh wa in shi ta shaddatta nuna in ka ga dama sai ka yi wa nun ɗin nan shadda maimakon allazani sai ka ce allazani allazani allazani maimakon ka ce Hmm? ko maimakon ne ka ce allazayanna ko ne ka ce allatayanna na kawai ina ga taimu tsaya nan insha Allah ya ƙetul wasu yanzu za mu karanta ta ranar litinin insha Allah amma yanzu dai za mu karanta sai sati mai zuwa za mu fara samun tsari ko nawa ne da wannan hmm? awal yaƙo sandaru ina yake aha na'am أو بسم الله الرحمن الرحيم على قدر الواسطية هذا جنازة متاشي فهم وسط منه نعم إيه، وهم وسط في باب أفعال الله وهم وسط سوء أهل السنة والجماعة هو الفرقة الناجية هو الفرقة الناجية يدركنا من أهل السنة والجماعة سوسنا وسط تكاتكي سنانا تكاتكي في باب في باب أفعال الله أباب أيكم الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم tsakanin jabariya da kuma tsakanin tsadariya wa ghairihim da wasansu wa fi babi wa idillah sannan kuma a babin wato wa idin Allah maɗaukacin sarki suna nan wasar bayanar murji'ati tsakanin murji'awa wal wa'idiyyati min al qadariyyati wa ghayrihi da kuma wa'idiyawa daga qadariyya da wasan su taban su jabariya wato da qadariya da jabariya har suna hannun riga ne an fahimta shi ko su aljabariya suna ganin cewa annal ibada la ikhtiyara lahum wala irada wato kowane mutum majburin ne ala af'alihi su a wurin su mai shagiya dole ne ya shagiyan kawai don an kaddara masa dole kawai sai ya shagiya a wannan zai zama nan ba mai laifi duniya in dan bashi yayi fashi da makami أتي أي مجبور على على فعله وأنا في الحقيقة جبرية صوف ما جنن العباد باي لا اختيار لهم ولا إرادة باب ذاتي أولا باب كمامي باب إرادة wannan ba gaskiya ba ne domin allah ya ce wahale na hu na jidai na hu an na da shi ga fahimtar kyakkyawa da mummuna da mugunta sai allah ya ce falakta ha mal'akama me ya sa bai zaɓi alherin ba da yake gani yana da wahala tamkar aƙaba? masu tsayar hanya tsakanin duwatsu biyu ya shige ta mana yana da dama ya zaɓi ne sannan a wata aya Allah ya ce wa nafsu ma ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kenan wani yazo ya ce al ibadu ha la ikhtiyara lahum wala irada wannan ana kiran sa magana mara kai mara gidi dalilin yanzu wani dan fashi yana da dama bai yi fashin ba yana da dama yana kansa yin fashi duk wani dan kidnapping yana da dama yana kansa kidnapping duk wani mai shan giya yana da dama yana kansa shan giya duk wani mazinaci yana da dama yana kansa zina duk wani makaryaci yana da dama yana kansa ƙarya duk wani azzalumi yana da dama yana kansa zalunci ka cewa duk wani wanda ya share ƙarya fa huwa majburun ala hadhihi al-kadhib ala hadha al-kadhib wannan ba daidai bane hmm? su kuma al-qadariyya kawar mutazila kenan su kuma su ta kai ma ga sanya tamkar bawa bawa shi yake yin abin da ya ga dama gaba ɗaya a'a wanda dukan su biyu din nan sun kasa su jabariya sun dubi kawai bangaren al'iradar kauniya al'iradar kauniyar ƙadariya sun kasa kallon al'iradar shar'iyyar diniya su kuma ɓangaren ƙadariya sun dobe al'iradar shar'iyyar الدينية تنكاسة كلهم بنجرين الإرادة الكونية القدرية وهذه أهل السنة دوسن يدر أبو بانجو لأبي ثم ميزي أكوية الإرادة الكونية القدرية تبس دو أبين دي فارجو ينا تاردة إرادة الكونية القدرية amma kai bawa ba a ce ka dubi wannan ba ba wani wanda ya ce ka ta fuskanta a nan kai an wajabta maka ne ta'amuli da al'iradar shar'iyyar diniya an harabta maka shan giya kana dama ka bar shan giya in ka je ka sha giya baka yi kafa mana hujja da cewa ya Allah ne ya ga dama ka sha Allah ne ya kaddara maka domin Allah ya baka ikon hana kanka shan giya kuma komo ma a rayuwar mu tsakanin mu ya mu ma ai ba ma amfani da al'irada ba ma duba al'irada al-kauniya al-qadariya mu ma ta'amulin mu menene abinda muke dubawa shine al'irada al-shar'iyya diniya domin ka share wani da mari dan sanda suka kama ka ga gaba alkali aka tambaye ka don me ka share shi da mari sai Allah ne ya kaddara maka to za a maka hukunci dubu farko yi wa ta izgilanci bayan an maka hukunci na laifin da kai ko ka ga laifi ne farko ka mari wani kana da dama kana kan kamarinsa ka mare shi an zo kotu kuma kai wa kotu izgilanci an tambaye ka yasa ka mare shi maimakon ka ce ko yi kure ko kuma ka tuba ko wani abu mai kama da wannan ko kuma ka ce eh dai yi dai karfi ya ci saboda haka alƙali duk abin da ya ga dama yi. ka zo ka ba wa alkali amsa mara mutunci ka ce ai Allah ne ya kaddara maka da Allah bai so ba maka baka mare shi ba to alkali kuma sai ya sa a daure ka a maka bulala hamsin in kai magana ce Allah ne ya kaddara a maka bulala dan Allah bai kaddara a maka bulala sa ka a fursuna shekara biyu in ka ce za ka yi kuka ce Allah ne ya kaddara maka in Allah bai kaddara ba za a sa ka a fursuna ba akwai da zai da wannan to to saboda haka su ahlus sunna fi babi af'alillah a babin ayyukan Allah sun zamanto wasat dan tsakatsaki بين الجبرية والقدرية وغيرهم وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية مرجئة sun fara daga cikin abin da ake kira marji'atul fuqaha su a wurin suna ganin cewa al'amalu la yadkhulu fi musamma al-iman imani a wurin su kawai mujarrad tasdik yadda a cikin zuciya kawai shine imani ayyuka ba sa cikin harkar imani kuma kowa da kowa daidai imanin annabi mafi daraja a wurin Allah imanin sa daidai yake da kowane irin mutum ko na ƙasa ƙasa saboda imanin kawai gaskatawa ne kuma ba wani bambanci an fahimta so a wurinsu al'imanu la yazid wala yanqus sannan ba za ka ce ni mumini ne wa in Allah ya yarda a'a wai dole ne in ka faɗi ya gama kamar kana shakka kan imani hali kuma da ai maganar da ne ka imani da Allah insha Allah ina ga na kokari na imani da Allah domin imani da Allah yana bukata bayan yadda a zuciya yana bukatan aikace aikace wani shi ne ginshikin abin nan nasu an fahimta su kuma wa'idiyya su ne kawarijawa su ne mu'tazilawa da yan shi'a da suka bi mu'tazila a babin tauhidi wadi yan shi'a banda tsaffin yan shi'a da tun zamanin tabi'ai haka su yawanci ƙidan su irin na ahlus sunna ne tabbatar wa Allah da sifofi da ya tabbatar musu da shi amma shi a na ƙarshe ƙarshe sun gina aqidin su akan aqidin khawarij abin nan mu'tazila da littafin mu'tazila suke dogara da dukkan karantarwar mu'tazila da shi suke dogara su a wurin mu'tazila su ne eh, khawarij da mu'tazila in ka riga kai laifi ba maganar ka ce a ah, ko akwai ceto ko an Allah ga dama ka riga ka mutu kana mazina ce ko ne abu ka ce zaka shiga aljanna ba zai yi ba ka riga ka saba Allah saboda ka wuta kawai zaka tafi ahlus sunna suka ce a a babu domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wani sako in ba shirka bane aka mutu yana karkashin mashi'ar Allah Allah ga dama zai gafarta maka in ya ga dama ya horar da kai na wani lokaci sannan ya saka aljanna wannan ita ce kidar ahlus sunna wal jamaa shi na da malai yake cewa wa zibabi wa idillahi bayna al murji'ati ay hum wasatun har yanzu wasat ne tsakatsaki ne tsakanin murji'awa wal wa'idiyya da kuma ɗan narko wanda duk wanda ya mutu yana sabo to dan wuta ne kawai kuma ya shiga wuta ba maganar fita wa'idiya a nan su ne kamar da muka ce kawarijawa mutazalawa da kuma shi'a banda na farko farkon su wadi ta wafi babi asma'il Iman har yanzu su alis suna suna nan tsakiya ne tsaki a babin ko wafi babi asma'il Iman wa din a babin abin da ake kira imani da kuma abin da ake kira addini suna nan bainal haruriya wal mu'tazila suna nan tsakatsaki tsakanin haruriya haruriya na nufin khawarij an fahimta wal mu'tazila da mu'tazilawa da wanda ke tare da su wa bainal murji'a wal jahmiya da kuma tsakanin murji'awa da jahmiya suna nan tsakatsaki wa fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma game da sahabban manzon Allah nan ma suna tsaka-tsaki bainar rafibati wal khawarij wadi tsakanin aqidar khawarij da kuma aqidar rafibawa shi'a saboda haka abis sunna masabar su ita ce gaskiya masabar tsaka-tsaki suna duba dukkan bangarorin nassi sannan su gina aqidar su kamar yadda annabi ya rayu a kansa da kuma sahabbansa wadi to sai mu tsaya ne tsara minti nawa wadda sauran lokaci sosai a ah. mu ci gaba da karatu ko za mu koma kan nahawu ko ba kwasar nahawu ma saboda zai tsaban wahalarsa karma abu da littafin na'am eh kai ba ka san matsayin abin nan ba eh, rafi bawa ba a wurin sahabbai su a wurin su ai sahabbai nawa ne mumine duk ba su wuce mutum uku ko abin nan ba su migdal su abuzar hmm? da wane ne a'a aliyu kan ai <laughs> in baka ce masa karamin annabi ba ko kuma ma shi ne babban annabi shi dama wannan ba a magana shi kam ai dama a da suka gina komi. duk da sun dan ƙara gangarowa suka koma kuma kan husaini muskilar ake kenan haka dai za ka zanna cikin su yanzu kusan ba wanda za ka je sai magana husaini in ma wani abu za a ce labbai ka ya husaini in ma duk wani abu dai yadda dai kasan jesus da kiristoci haka yanzu kuma husaini ya zamanto musu har ma hoton sai da kiristoci suke yi hoton sa su yi ba ne Allah ka san saya mana Eh, jami'awan su kamar mu'tazila ne eh, murji'a suke a gidan su ya fi kama da murji'a eh, eh akwai murji'atul a ai kamar da na muku ishara asali daga murji'atul ha daga baya kuma abun ya fara zamantowa na akida gadan gadan awon aka yi ta shiga ya ta faɗaɗuwa ya ta faɗaɗa na'am a haruriya sunan daga wani gare ne a cikin iraq da kawari suka je suka mamaye suka zaman tuzi suka wata headquarters su suna yaƙi da gwamnati wadi? Hmm. Eh. eh su suna bangare ɗaya su a wurinsu abin nan mai sabo in ya mutu wuta kawai zai tabbata a ciki ba maganar abin nan ba ina ba maganin ceto a wurinsu ne su suna mutum ceto dama ba maganin ceto eh eh su abin su mulji abin ne ko din ne eh haruriya eh su mutazila a wurin su ah, abin nan eh, abin nan a wurin su kamar da muka ce imani ba ya karuwa ba sannan kuma su a wurin su har yanzu ayyuka ba sa cikin imani wannan zai ga cikin ginshiƙin eh, abin da nasu eh, a babin imani to sannan su kawarij ko kuma su mutazila su sun yadda aiki yana shiga imani amma ba kamar yadda alisunna suka fahimce shi ba wurin nakasuwansa ko kuma raguwansa da yawan aiki ko karuwansa eh, ko raguwansa da yawan aiki an fahimci abin yawo to saboda haka su alis suna suna wasat a wannan babin mana imani tsakanin su murji'a da kuma su haruriya da kuma wanda suke tare da su a wannan babin wato mutazilawa

kwarai kwarai eh. to ga wannan ba daidai ba ne sako yana cutarwa tare da imani wannan shi yasa idan Allah bai gafarta maka ba in ya ga dama in ka mutu in akwai imani ya azabtar da abin nan a maka azabar shekaru biliyon daya ko miliyoyi da yawa ko wasu kwanaki ko wani abu dai mai kama da haka ga wannan ita ce aƙidar ahlus sunna domin duk suna aiki da nasoshi saboda nasoshi duka nasoshi sun tabbatar da wannan suna gina aƙidan su ne akan nasoshi ba wani maganan harkar kiyasi eh, ko hankar hankali ga abin da hankali zai kama ba wannan suke cewa ba duk da kuma duk abin da nasu ya zo da shi hankali zai kama amma su wa'ancan suna ganin akwai wasu nasoshin da su sun saba da hankalin saboda haka sukan jinjine su Now, eh wato su suna ga in kai aiki dai kawai dole yana daga cikin adalcin Allah dole kawai zai saka aljanna halin suna suna cewa a'a aiki shine sababin ka shiga aljanna wannan haka ne amma kuma akwai jinkan Allah madaukakin sarki domin aka bi girman ni'imar aljanna zai zarta irin kan aiki da kai na shekaru wata kila da wuce hamsin ba ko shekaru sittin ko wani abu saboda haka dole akwai jin kai kuma nan nan ba har yanzu hadisi ya inganta shi yasa su gina hadisi abin nan nasu babu shakka aiki sababi ne na shiga aljanna a ba za a tilasta ubangiji ba a ce dole sa sai ya menene sai ya saka aljanna matukar dai kayi aiki a nan eh, kawarin da mutazila sun aƙidar su ta bambanta da aƙidar ahli sunna na'am ba mu tsaya nan ta